'yan uwana yan uwana na gaishe ku yaya azumi Allah ubangiji ya sa a cika da imani Allah kuma ya karbi addu'an mu ya kuma shirin sallah kai a matsayin wannan sallan wannan lokacin to za a yi sallan buhariya za a yi sallah cikin yunwa za a yi sallah cikin tashin hankali ana talaucin nan ya koma wani iri daban kuma ba wannan ba abin da aka gaya mana ba kenan cewa kai mana za ka mana canji canji kuma sai aka kawo mana canji wanda ba daidai ba ne to mutane yan uwa sai a yi hakuri buhariyan nan dai ya kawo mana wallahin azaba wallahi buhari ya zama larura eh, allah ubangiji ya kiyaye allah ya taimaka mana allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu najeriya kuma jihohin arewa duk inda ake samun tashin hankali allah ubangiji ya kawo sauki muna nan muna addu'a najeriya za ta gyaru so sai dai yanzu kuma a ji tsoron wannan jami'ar da ake ce mata apc eh, an kawo mana talauci an kawo mana yunwa allah ya isa ba mu yafe ba ko kabarin ku na ci da wuta wallahi ba mu yafe muku ba yan boro uba shegu gabaracin